Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Yawa barkanku da asuba Ali Mustapha Sokoto ne da labaran. majalisar ɗinkin duniya ta ce tana niyyar za ta ba da tallafi na zunzurutun dala miliyan dubu ɗaya ga najeriya domin ta ceto ɗimbin mutanen da masifar ta'addancin boko haram jefa a cikin matsanancin hali shi fatar wannan agajin na majalisar ɗinkin duniya wanda ke cikin shirin kasafinta na samar da jinƙai na shekara mai zuwa ta 2017 shine cewa taimakon ana so ya kai ne ga mutane kamar miliyan bakwai wanda bala'in boko haram ne ya shafe su ta zo da har ila yau ta jin asarar rayukan mutane fiye da dubu goma sha biyar ta kuma raba mutane sama da miliyan biyu da gidajensu mataimakin cibiyar agaza bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ɗin peter lundberg ya ce wannan taimakon da majalisar za ta baiwa najeriya shine tallafi mafi girma da ta taɓa baiwa kowace ƙasa a nahiyar afirka ya ko bai na fatar cewa tallafin nan zai taimaka ainihin wajen tsamin mutanen arewa maso gabacin najeriya ɗin da yawa daga cikin wannan mawacin halin da suka samu kawunansu tallafin na majalisar ɗinkin duniya dai za a yi amfani da shi ne wajen samar mutane yankin abinci da mafaku da magunguna da sauran abubuwan da suke matsanancin bukata su a halin da suke ciki yanzu na wahala shugaban kasar gambiya da ya share shekaru 22 cure na mulkinta yaya jame ya ansa cewa lalle kam ya sha kaye a zaben da aka gudanar ya kuma ce a shiri yake sauka daga kan kare ga mulkin nashi bayan da sakamakon zaben da aka yi ya girgiza shi da faduwar da ya yi kafofin watsa labaran gambia sun ce shugaba jami ya buga wa mutumin da ya kada shi a wannan zaɓe ɗin wato ɗan takarar jam'iyyun adawa adama baro inda ya tabbatar mushi da cewa ba wata matsala ga shiri yake sauka kuma ya hannunta mushi ragaban mulkin ba tare da ya yi wata jayayya da sakamakon da aka bayar ba. rahotanni daga banjul babban birnin gambia din sun ce mutane sun taru suna ta tsallen murna a kan manyan tituna domin su nuna jin daɗin su ga nasarar da shi adama baro din ya samu akan shugaban nan da ya daɗe yana mulki a jiya juma'a ne dai hukumar zaben gambia din ta bada sanarwar cewa baro ya samu jimillar ƙuri'u dubu mai tan da sittin da uku ko kuma a ce kamar kashi arba'in da biyar cikin ɗari na dukkan ƙuri'un da aka jefa yayin da jami ya karasa da jimilla ƙuri'u 1,012 ko kuma a ce kashi talatin cikin 100 na jimilla ƙuri'un da aka jefa a ƙasar baki ɗaya akwai kuma wani ɗan takara na uku mai suna mama kande wanda ya sami kashi goma sha bakwai na ƙuri'un ta wani bangare na duniyar kuma shugaban kasar angola jose eduardo dos santos wanda ya share shi ma shekaru 37 cire na mulkin tashi kasar ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi ya sake tsayawa takara a zaben da za a yi shekara mai zuwa ba tashar rediyon gwamnatin kasar angola ce ta ba da wannan sanarwar cewa a maimakon shugaban wato jam'iyyar mpla da ke mulkin angola din ta yanke shawarar cewa ministan tsaro na wannan kasa wa lorenko shine zai tsaya wa jam'iyyar a matsayin dan takara a zaben da za a yi nan gaba shi dai shugaba da santos da ne dan shekaru 74 da haihuwa kuma tun shekara 1979 yake mulkin angola abin da ya sa da afirka shine shugaba na biyu mafi dadewa kan karagar mulki shugaban kawai da ya fi shi dadewa yana mulki shine shugaba teodoro obiyan na equatorial gini. to jama'a muna baku labaran duniyar nan ne daga sashen hausa mu da amurka a birnin washington dc jiya shugaban amurka da ke jiran gado donald trump ya wuni yana ta buga waya zuwa wa shugabannin kasashen duniya daban-daban cikinsu har da shugaba tsai ing na kasar taiwan abinda ake ganin kamar wani abu ne na ba sabon ba wanda kuma ya kare wata manufa ta diplomasiya ta amurka wanda kuma abu ne da ake ganin zai janyo rashin jituwa tsakanin trump din da kasar china tun ma kafin ya dare kan karagar mulkin nashi sabo rahotanni sun ce wannan wayar da trump ya buga shugaban na taiwan ita ce wayar farko da ta taba gudana tsakanin duk wani shugaban amurka ko da mai jiran gado ne ko kuma wanda yake kan gadon da kuma wani shugaban kasar taiwan tun shekarar 1979 wato a fi kusan shekaru 37 da suka wuce kenan irin haka bata faru ba ofishin shugaban na taiwan dai daga baya ya sako sanarwar da ke bayyana fatar cewa amurka za ta ci gaba da baiwa taiwan ɗin goyon baya a ƙoƙarinta na taka rawa a harkokin yau da kullum na kasashen duniya da yake shugaban na taiwan yana jin turancin ingilishi sosai an ce ba amma ya amfani da wani tafinta ba a tattaunawar mintoci goma da suka yi da shi trump ɗin ko da har zuwa yanzu da muke baku labaran nan ba a ji wani martani daga china ba ana jin wannan hirar za ta ɓata mata rai sosai domin tana yi wa taiwan daukar kama wani bangare ne na ta yayin da ita kuma taiwan ɗin take wa kanta kallon ko kuma daukar cikakke kasa mai cin gashin kanta majalisar dokokin ƙasar koriya ta kudu kuma ta ba da cewa ta ɗage batun tattauna maganar tsige shugaban wannan kasa park gunhe sai zuwa talatin nan mai zuwa turan 6 ga watan nan na disamba da muke ciki shugabar dai ta juma tana fuskantar wani abin a sha da ta auka a cikinsa wanda ya nakasa kimanta a duniya na zama wata hazikar shugaba da ke yaƙi da da cin hanci da rashawa wasu ciki da abokanta na adawa suna ganin cewa ta yin da ta yi a cikin makon nan na cewa a barta ta yi murabus mana kamar wata dabara ce wacce ga alama ta amfani ta wannan dai shine karin farko a tarihin kore ta kudu da aka taɓa samun wani ko wata shugaba da za su fuskanci zargin mandahana yayin da suke kan karagar mulki ana zargin ita shugaba park da cewa tana da hannu a cikin wata mandahana da wani babban ta a tajiri mai suna chosun seal ya nemi ya aikata inda ya so ya saka zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 65 a cikin wasu asusuna guda biyu manya a ƙasar ha kuma an yi zargin cewa shi wannan attajirin ya tura wasu daga cikin kudaden zuwa cikin kamfanin ita shugabar da kuma wasu abokan harkokinta na kasuwanci ƙasar afirka ta kudu ta soma aikin gwajin wata sabon allura wacce za ta iya ceton rayukan miliyoyin mutane a duniya idan dai har aka ta yi abin da ake bukatar ta yi domin kuwa allurar nan ta maganin cutar kanjamau ko kuma aids ce da ke kare garkuwar jikin bil'adam wannan gwajin da za a ɗauki shekara guda ana shi shine gwajin allura na farko da aka taɓa gudanarwa a cikin shekaru kamar bakwai da suka gabata kuma an ce lamarin nan yana karfafa zukatan ɗimbin mutane ba a can afirka ta kudu kaɗai ba har ma ko ina duniya dr anthony fauci wanda ma'aikatarsa ta hukumar cibiyoyin kiwon lafiya na amurka ke da hannu a wannan yunkuri na samar da allurar maganin cutar ta aids ya ce wannan yunkuri ne da aka daɗe ana yi wanda kuma aka sha fuskantar cikas iri-iri a cikin shi saboda yadda ita kanta wannan cutar ta kanjamau take ya ce cutar ta sha bamban da sauran cututtuka sosai da yake ita tana kakkare jikin biladama ne to a ƙashe babbar kotun kolin amurka kuma ta ce ta yarda za ta saurari ƙararrakin da asibitoci da yawa da ke da alaƙa da ƙungiyoyin addinai da dama suka shigar a wurinta suna neman ta fayyace musu ko su kungiyoyin addinai din za su yi amfani da alaƙa da ke tsakaninsu da asibitoci su kaucewa aiki da dokokin da suka shafi 'yan fansho a jiya juma'a ne kotun kolin ta ce ta lamunta ta saurari kararrakin da asibitoci guda uku wanda suka hada da dignity health da advocate healthcare network da kuma st peters healthcare system suka shigar bayan da ma'aikatansu suka yi kai kara din a cikin kotu suna zargin su da kin saka isassun kuɗaɗe a cikin asusunan fansho na ma'aikatan ma'aikatan sun zargi asibitoci da yawa cewa ai su ma manyan 'yan kasuwa ne kamar sauran masana'antu wanda suke amfani da alaƙar su da ƙungiyoyin addinai wajen kaucewa saka kuɗi a cikin asusunan fansho na ma'aikatansu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Numfasa a hankali kai ka iya kai za ka yi gwani wa da mai san mai kyau. Numfasa zamani ba ka ji magani raƙumin dawa ba a hawan ka ba a sa maka kaya. Numfasa mu ji yadda aka yi dogo dan malama to kai ka iya kai za ka yi. Wanda ka ba ni na ba. Na'am. Ni dai na na kwashi magina da tsotsi ni. Ina ce shi ne. ai daga na gaba kan gazurfin ruwa dogo dan malam mato daga gare ka nake gudun tsofaffin karuwai ni ma muhammad lawan kwalkwala dan zali daga gare ka ne na gani nake gudu tsohon gado tsohon bargo na'am tsohon bargo sannan kuma tsohon takalmi ai shi ne tsohuwar karuwa dama ga tsohon kaba ga tsohon garbargo ga tsohon takalmi sarkin cuta bakin ki ya bu na kasa banna idan za ta cije ka yan uwan sa maka gudunmuwa da magani amma banda rikon tsohuwar karuwa Allah shi kare mu in hmm. ba sana mai salamu alaikum tsofaffi na ya sallama ba ku ansa ba ba za su ansa ba dogo dan malam mato dan ba kayan su ne ba sun ga yaro ba sa ansa tsohuwar karuwa ganshe ka bakar ashana ko na gari Allah shi raba mu da ita bakin ciki kan bakin ciki kin ishi kowa tsohuwar karuwa bakin ciki kin girmi ko a duniyar nan da Allah ko yan alkalin gari jika alkali ce ki yaura kauye kin ce ni kandawa da wuya yar alƙali ne jika alƙali ya liman jika liman amma ban san wani alkali ne ko wani limamin ba Ni Muhammad Allah karkola dan zali kuma mu kunshin cuta tsohuwar karuwa Allah shi kare mu tsohuwar karuwa ganshe ka bakar ashana ko na ai saboda haka bakin da ya fi bakin kumulci banna tsohuwar karuwa ta dange ka gara kumulci ya cije ka a baka magani ka sha ka halar yan uwa sun san Allah ne ya dora maka aba su masuyan kaji a gyara gadon bono din a sami yaro mai kwaɗayi. Ai dama shi ne kwaɗayi makarkare ai kwaɗayi ne ke kaiwa yara kankana gurin tsofaffin mata. Allah shi kare mu ni Muhammad Lawan kalkula dan salihu ke da wahala ba mu ba. Mai saka dalai mai dan gida. Ita ne fa. an yi matashin mama da soso. An suka burodi cikin mama don a samu yaro mai kwaɗayi. Tana tafiya kafin ta yi tafiyan mil ɗaya ta karare wajen sau saba'in da shida tana rangwada. Allah shi kare mu. Ba sa ɗan malama to. An ga buro sa ga zali ai sai duwawu dan kanti. Mai jigida guda ɗaya sai duwawun ɗan kanti a jiki. mai kallabi kaman kunshin gwanjo. Allah dai shi raba mu da tsohuwar karuwa kan nan yayi fari sol kamar ragon lahiya wanda aka siyo daga gabar. runa da shuni ta za hudan gashi dan cuta. Allah shi kare mu ni Muhammad Lawan Kwalkwala dan Sale. Malam kana zaton yarinya ne wannan a ɗari shauran ta biyar. Ai sauran ta biyar a shekara ɗari. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Yau muna bayan gaishe gaishe kenan muna tafi da wani labari da muka taɓa da Halima a cikin wannan zaure na wasu 'yan Fulani saboda haka sai a biyo mu. Ga ɗan ban gaisuwar fili abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Uba Fanshin direban Dangote wanda ke magamar Gumawa a jihar Bauchi. sai gaisuwar sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri shugaban majalisar malamai ta abuja babban birnin tarayyar najeriya da iyalansa da fatan kuna da lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga abokin aikinmu Muhammad Awal Suleiman na gidan rediyon Jigawa tare da mai ɗakin sa Hajiya Salima Aminu Nuhu muna taya su murnar samun mace Hajara Allah Ubangiji rayata ta. ɗimbin gaisuwa zuwa ga abdulmalik haruna ga ladima ga shaka a jihar taraba sai gaisuwar alhaji ali a bacca a maiduguri jihar borno ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga sa'idu abbas ɗan sadau sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku a Bauchin yakubu Ɗan gaisuwa zuwa ga saminu rabuwa da wato da rediyo sai dole da borai yankin karamar hukumar dare zawa jihar bauchi sai alhaji lawan sallau ma daki tare da mai ɗakin sa hajiya hawa'u unguwar nufawa a bauchi ko da facin kuna lafiya muna mika dan gaisuwa zuwa ga alhaji adamu idris sangari na titin sangari da ke hukarin jihar taraba da fatan kana da lafiya ga dan gaisuwa zuwa ga comrade bashir dauda sai ado mai kemis birnin kuda jihar jigawa tare da alhaji aliyu ubayo dan madamin alkalari hukumar kwastam ta najeriya a lagos muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim rabilu tsafe da iyalansa da fatan shi ma yana nan lafiya salamu alaikum tsofaffi ina sauraron ka ba za su ansa sallama ba ai ni ne zan ansa musu amin alaika salamu dogo dan malama numfasa kai kai iya kai za ka yi mai kiɗa ɗari ɗaya babu dan da muka dafa harfa nan za mu cika na ɗarin numfasa dogo dan malam mato ina sauraron ka dogo na mai rinna sauraron ka kanin mai ro Allah raba mu da jaura a gari amin amin alfatiya ya yayi suwa ne suwa ne ke na dogo sarkin yawo tsohuwa karuwa lallai gari gari ta shina ƙasa ƙasa ta shina ƙauye ƙauye ta shina Allah raba mu da ita ba daga Lagos ta bulle gusau. Bayan ta bullo gusau din ta zarce guda wajen ta tafi biyu boci a da ta wuce har yolan. Kawai. Tsohuwar karuwa sarkin da Sarkin yawo tsohuwar karuwa. Kowanne gari ta sani an tonu kusa da ita nan an sai da dankali da ita nan. Giwa aikin Allah. Allah shi kare mu da ita. Numfasa na mai ruka ika iyakai za ka yi. Aikin ka ne kada ka shagala. Ga kuma dawa ba hawan ka ba sa maka kaya. Numfasa ji Muhammad Lawan kwalkwala dan zala zamani ba ka ji magani. kiɗan da yawa waƙan da yawa ni ma roƙon jingim a bakina ba sa hankali almajirin alhaji ado kaduna na mai ramijin bere babba mijin ramatu mai sai da taya dan malam yakubu jikan inna aka bari kafu masaya karuwa dan yin bararo karuwa dan yin bararo ai ba ta da gari karuwa yau a can ne gobe a can jibi a can Allah shi kare mu wahala sarkin ba ni kullum ita ne babu ne ni dai ban san garin su ba to ballatana ni mai roƙon kai ma baka san garin su ba bare ni Muhammad Lawan Kwalkwala dan Sali mutumin bayan duniya ya zan yi na san garin su karuwa gobe a can jibi a can karuwa dan mata gari ni ma nan mutumin bayan duniya Muhammad Lawan Kwalkwala dan Sali a Shura City to kai ma da kake cikin duniya baka san garin karuwa ba bare ni na ba ko mijin Fatima san ban san garin da karuwa take fitowa ba hankali dujal hankali kai ka za ka yi aikin ka ne da wani na mai da malam da wani kanin mai da wani dan magaji askaci dawa ga kaga muhammad lawan dan sani da wani mutumin da dan kwafe mun hanci aka bude mun baki saboda taɗi kundin taɗi din tamu nuna kusurwa uban abdullahi baban abdulkadiri na da zalo a kina maza mana jahilci amin dan hurmata dini wal qur'ani wal wa ya wa ganar da mu basira taimaki mai mu Allah taimaki mai mu. amin amin dan hurmati din wal qur'an wal ilm ya to Allah ka ganar da mu hanya ta alheri Allah ka so haka da bana bi shi da yin Allah haka nan ni ma ka zalika dogo dan ma to dan ya ce la da bi liman ana wa da ma ni liman ana To a gaba sai gaisuwar 'yan majalisar abade huce na Facebook Aminu Wuro Bukar Jada sai tukur wada mai gatari da Haruna Shu'aibu dan Zomo sai shugaban majalisa Ismail Bima mai gwambawa tare da Mustapha Yaka sai Salisu Aliyu sai Muhammad Sale Yaro da fatan kunanan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga Salmanu Oscar tare da Humaira Ahmad sai Sigir Muhammad Bayero tare da Salihu Yuguda sai Muhammad Habu Sabo Ladi tare da mai sauraronmu kuma ɗan majalisa Ayuba mai nama a kwanga ta jihar Nasarawa da fatan kunanan lafiya. Ɗan ban gaisuwa zuwa ga Dauda Salihu Kano sai Haruna Muhammad Galadanci tare da Malam Saminu sai kuma magaji Muhammad Tsoho Azare sai gaisuwar Aliyu Suleiman tare da Muhammad Shehu Kwasau sai Muhammad Kabiru Mobi tare da IBB Ondi Kari. tare da Muhammad Sani Maiwa sai Umar Hardo da Abdul Abdullahi sai Kabiru TK ƙauren Facebook tare da Aliyu Ahmed sai Yusuf A Zamfara sai kuma Haruna Ibrahim da Yusuf Heluwa ɗan Dumi tare da Saminu Umar sai Ismail Yunus da Abubakar A Bello Komna dukkan ku da fatan kuna na lafiya. dan bangaisuwa za ga bala wato ɗahiru hassan tela bala bronco kenan da iyalansa da fatan kunanan lafiya sai isiyaku abubakar tare da kabiru abdullahi maina mai gatari sai rabi'u lawan da abdullahi isiyaku sai Baba babagana ibrahim tare da ahmed hassan m sai kamal adamu da abdullahi sani umar sai abdulkadir muhammad sai kuma abubakar dauda dukan ku da fatan kunanan lafiya. Idi can ku malam Hashim can ku malam can ku Muhammadu numfasa kanin Muhammadu da tijo shi ne kuwa shi ba kula shi na bani ai yanzu ba dan kamisho yake ba yanzu tanko mai mota yake kudundun alkawarin Allah baya tashi ka sakon gaisuwa Muhammad Lawan kalkula nan zala nan tare da dogon kiɗa dan malam ma Malam Mama yaji na ba ko dan sale abin dido ko dan malama to yau akai ni da ba ni raina mai aiki ni ma kazalika dan sai an sai an koshi ake aiki amma ba ni raina mai aiki ta gaba sai gaisuwar 'yan majalisa bare huce na facebook malik reba tare da aliyu alkasim da abubakar tanko sai abdu malam zangon daura tare da umar bello odubo sai ibrahim Ɗanladi da babawa mai taki toro sai kabiru bawa da shehu bashir fulani sai kuma bakori zidin di aliyu sai dalhatu hamisu nguroji sai adamu jangirawo akko a jihar gombe sai aisara zabura shawo birnin kudu sai kuma abubakar muhammad el nafati sai mansur abdullahi mai lafiya tare da muhammad manga kobi a baucin yakubu sai mansur abdullahi mai lafiya tare da sale m ya usai musbahu ahmad a sharaɗa da ibrahim baba sai musa hassan toro tare da sani isa doma kabe sai shehu usman adamu ashaka tare da aminu abubakar dan kori sai nuruddin nuruddin tare da prince muhammad kmsk a tare da musa imam adam sai kabir usman tare da ilyasu ahmad sai ilyasu adamu tare da ahmad abdullahi zaria sai kuma abubakar muhammad gobarau tare da murtala abdulrahman sai abdullahi bala da mahmud alhassan sai mustapha muhammad d kura sai ishaq hashim gombe tare da shamsuddin m lawal da aminu sa'idu sai mustapha muhammad da abdul auta sai Isaku lawan bari tare da awalu a ado sai mu'azu musa da aminu isa matawalla kenan sai awal abu humaira tare da mudassir muhammad sai kuma muhammad hassan dan na maradun da fatan kuna na lafiya. Mai kana dan jika na jinka shi ma kula shi na haira. Haka nan kazalika mai kana dan jika daji maganin kasa mai tauri mutumin da kan ji laugar ma bai san kasar tana da tauri ba. Kanin gode ma mai kana dan jika mai sai da biya. To masu sauraro wannan labari da za ku ji yanzu mun gabatar da shi ne da Halima tun ranar goma sha uku ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha uku. to a halima a koni labari wanda hajiya aisha nabila bello ta aiko mana a cikin makon nan da ya shige kuma na ga wannan ma ya sake aiko mana <laughs> irin wannan labari ban san inda ya sami wannan lallami shi yawa to amma dai mun dai fara samun wannan labari ne daga hannun hajiya aisha nabila mm. bello wanda ta ce wato wani bafulatani ne mm. da kuma buzu za su tafi aikin haji cap na san yau daki farin ciki da yake an ce ba fulata ne yayi wayo ai na ganki tun da dariya kike kira ta murna za a karanto wannan da alima wato ba fulata ne da buzu mm. za su je aikin haji sai aka kira su wurin abin da ake kira screening eh. wato tantancewa eh. da aka kira su to a shirye ba fulata nan wayayye ne yayi zaman birni a yayi zaman birni mana <laughs> ana kwala masa kira aka kira sunansa da zai zo sai ce sa ya irin amsa wannan ta yan boko zai je wajen oga kina ya ce sa mm. ya amsa to kai buzu kuma da kaji an kira bafulatani ya ce sa sai fara tunanin cewa kisan ana alakanta fulani da shanu sa mm. shi ko buzu da ya ji haka ana kiran sunan shi kawai sai ce raƙumi <laughs> ta za ka sai ce raƙumi raƙumi yawa <laughs> ta dama wai ina son ku yadda da taki da gidi eh lallai <laughs> eh lallai ni dai ba ruwa na ummatan na jin ka a ah, ba ruwa na ummatan hajiya aisha da bila bella dai ta ko da wannan labari ah, shi ma barista dan lami yaushe shi sake aiko da irin wannan labarin da da lokaci da na baka labarin santan abokin mustapha nasiru batsari a ina Ah, a gurguje muna da muna da eh, dakika talatin wakilinmu na jihar Niger mm. shi da wani abokin shi suka je aiki suka sha rana sai aka dama musu irin huran nan damun kyale muda mm. da abokin suka sha hura suka koshi sai abokin ya ce ba tsari amma tun cikin mutanen da wanda ya zamna ya yi tunanin yadda za a haɗa hura a dama ta da nono lallai ya yi tunani ya yi tunani eh, sosai e eh, nai da ba tsariwa ya ce a'a ya ce dai a faɗi labari amma gaskiya banda tambayar suna kana faɗi sunansa kin san wannan sai tuno man da wani labari da na so in faɗa miki kila da kin so ki min rufa irin ne ma in manta da wannan labari na sani ban yi magana hura ba ba ni ne da bahaushe yawa bala dahiru bala bronco taylor tim manaja na voa hausa flamingo ko kuma in ce technical advisor eh. ya yi kuma na da labarin na ya ce wato bahaushe ne da bafulatani shine sai kai bafulatani ka zo ka sami bahaushe ka ce ya kunso fura a cikin buhu sai zai sa ya ce ku kuna kun mai da mu fulani kamar wasu wawaye ne to bari gwada kan gani kai bahaushe ko kana da wayo ya ce an da ka iya faɗa abin da ke cikin na ɗauko a cikin buhu ɗin nan inda har ka faɗa to ni kuma na alkawarin cewa zan dama shi da nono mu sha tare <laughs> kuma in baka saniya shine sai ce sai ce bahaushe menene sai bahaushe kuma yana ji da yaji tunda ya ya riga ya ce fura ce a kanka shine sai ba fulatin ya fara ya buɗe ya bude da yana mamaki ce ka ashe ku hausa wannan wato akwai ku da basira ta yaka yi ka gane cewa fura ce na dauko a kaina a cikin buhu kuma wallahi da ina kare mu amma wannan labari ma ni da ta cewa ma <laughs> ni da ta cewa. ita ce ba za ta yi toho ba aka nan lalika mai sayar da sayarwa an ba mai siyar shi ma ba zai sayar ba su a jigire gida madubo na fana za ka wajen kai da goshi ake sallah goshi ya sarkin murna idi goshi diyar ma da waki goshi kikan ma da waki mai halin sha'aibu da mamman goshi alaliyar mutanen gurin da samu naka da goshi ake sallah kai da goshi ake sallah kai kowa ya raina goshi to ba ya sallah da goshinsa amma mai sallah babu ya ba na raina goshi ba da goshi ake sallah kana nan gidan bandi ba halaliyan mutanen gurin tare da hajara mai tuwo yar magaji kan magaji Hajjo mai tuwo ga ishe da kana tuwon akan titi ne sidi hanyar filato haka yar magaji jikan magaji haka halaliyan mutanen ka daɗe ba za a hankali mai tuwo uwa ta ce hajo mai tuwo ya gaye mai zanzana ta alhairi sun ta da akumburi yar gambo uwar gambo cinya sa maganin mai haɗama mana bakwai da gawan nama Shirwa mai idan zalunci kin magan gaba sautu sanajiya akumburi jikan ma dawaki amadu ba za a hankali Allah taimaki mai mu. Tuma da mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To Mahmud Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana niyyar ta ba da tallafi na zuzurutun dala biliyan ko kuma ce miliyan dubu kenan ga Najeriya domin a yi ƙoƙarin ceto ɗimbin mutanen da masifar ta'addancin Boko Haram ta jefa cikin matsanancin hali. fatar agajin na majalisar ɗinkin duniya da ke cikin shirinta ko kuma kasafinta na samar da jankayi na shekara mai zuwa shine cewa taimakon nan zai samu kaiwa ga mutane kamar miliyan bakwai da bala'in boko haram ɗin shafe su wanda kuma ta zoma ta janyo asarar rayukan mutane sun fi dubu goma sha biyar da kuma raba wasu mutane sama da miliyan biyu da mahallansu. su shugaban kasar gambia da ya share shekaru 22 yana mulkinta yahaya jami ya amsa cewa lalle ya sha kaya a zaben da aka gudanar ya kuma ce a shirye yake ya sauka daga karagar mulkin tashi bayan da sakamakon zaben ya nuna kwata-kwata cewa an wato an girgiza shi sosai da kayan kafofin watsa labaran gambiyan sun ce shugaba jami da ya buga mutumin da ya kada shi a wannan zaɓe din wato dan takarar eh, yan adawa kenan adam baro inda kuma ya taya shi murna sannan ce mashi a shirye ki ba matsala zai sauka ya hannunta mashi raga mulki din a cikin watan janairu mai zuwa rahotanni daga can banjul dai babban birnin gambia din sun ce mutane sun taru suna ta tsallin murna kamar yin titina domin nuna jin daɗin su ga wannan nasarar da shi adam baro din ya samu sannan ta wani bangare kuma shugaban kasar angola hausa eduardo dos santos wanda ya share shekaru 37 yana mulkin kasar tashi ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi sake tsaya takara a zaben da za a yi shekara mai zuwa ba kuma jiya shi kuma shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya wuni na ta buga wayawa zuwa shugabannin kasashen duniya da dama ciki da na taiwan abinda aka ce zai bata wa china rai kuma kilejin cici kuce tsakaninta da trump din to madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya